السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah alhayyu alqayyum da mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwa na ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala yayi yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa zuriyarmu albarka, mu, Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya, fitintunu da suke damunmu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu, Ƙuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ta'ala ya yi wa kowa daga cikin falalarsa. muna roƙon Allah ta'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan muna masu kaskantar da da roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa na alhayu alkayyum Allah ya karbi azuminmu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙarshen wata ramadana mako masu aljanna Allah ta'ala muna roƙonka yanta mu zuwa ga aljanna a ramadana addu'o'i da muke yi dare da rana Allah subhanahu wata'ala ka karbe su ciyarwa da ake a ramadana Allah ka ba mu ladan kaman yin azumin wanda muka ciyar da shi fi sabilillah qiyamul layli ya Allah ta'ala ka sabaka ka zama shine dalilin shigan mu aljanna da kuma gafarar zunubai ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ka magance mana abin da muke nema Allah ta'ala ka bamu abin da muke neman kariya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na bakwai a watan Ramadan hijira shekara ta 1446 kuma yau muna cikin yammacin juma'a lokacin karban addu'a waɗannan addu'o'i da muka yi a cikin yammacin Allah subhanahu wata'ala muna roƙon ya amsa mana su gaba ɗaya a ah, gobe idan Allah ya kai mu a safar da safe za a fara tafsiri da iyaye mata daga karfe sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu insha Allah ta'ala na hantsi Allah ta'ala shi sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama din akwai tambayoyi masu munasaba da muhimmanci wanda ba amsa irin su nan kusa injiniya Ibrahim Sula bismillah eh gabanin nan aran ba ya tunatar da ni cewa akwai rasuwa da akai wanda ba da labari don haka ban sani bane na sarkin sasa Uh, His Royal Highness Alhaji Haruna Mai Katsina ya rasu 'yan kwanakin baya bisa ga wasu alkaluma cewa ya rasu iya da sama da shekara ɗari da ashirin a wasu alkaluma.